Jama'a masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa da wannan yammacin Alhamis goma 19 ga watan Nuwamba Assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. To yanzu haka dai muna tare da ku kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com da kuma ta gidan rediyo amfani FM a birnin Yamai masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Kamar dai yadda kuka sani dama kowace Alhamis shirin yau da gobe akan kiwon lafiyar matasa ne, maza da mata. Kuma yau za mu taɓo batun shaye-shaye miyagun ƙwayoyi da abubuwan samaye da kuma yadda suke shafar mata masu ciki. Ay, To saboda wannan batu yau mun sake gayyato Dr. Hauwa Musa Abdullahi likitar mata da ke Kano kuma idan da lokaci za mu buɗe layin wayar mu wato sifili ɗaya biyu wato ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don ku kira mu kai tsaye ku yi ku ko ku ba da ku, Duka a cikin wannan shirin yau da gobe shirin matasa. Mun yi muku tambayar cewa a ganin ku ta yaya matsalar shaye-shayen abubuwan da ke sa maye da kuma ɗaukar miyagun ƙwayoyi ke shafar lafiyar mace da ke ɗauke da juna biyun. Da yawan ku kun amsa wannan tambaya ta Facebook ga kaɗan daga cikin amsoshin naku. yau da gobe shaye-shaye na shahwar mata masu ɗauke da juna biyu ta hanyar shan wiwi da taba. To a nan gwamnati ya kamata ta taimaka ma mata marasa aiki, saƙo daga barista Ibrahim Abdullahi Muslim. A gaskiya shan ƙwayoyi zai harfa da cuta ga ita da abin da ke cikinta. Allah ya sawaƙi, saƙo daga Hamza Aliyu Yana. Yau da gobe, son kanku ya yi yawa, banda neman mutane da masiha ba ku da aiki ne? Sako daga Muhammad Umar Azari. To Halima za mu bashi amsa ne ko kuwa? Oh, oh Jamila, kin san yawunmu na da tsada. ba za mu ɓata yawunmu a <laughs> mu amsa wannan ba. Gaskiya. Saboda idan kin duba masu hankali da tunani da yawa sun amsa mana yadda ya kamata saboda su sun san akwai matsalar. Gaskiya ko gwamnan Kano ma ai kwanakin baya. Yanzu haka yi akwai wasu mata wajen ɗari ko waɗanda matan aure ne. Matan aure kawai. An ɗauki matakin taimaka musu a raba su da wannan jarabtuwa. Gaskiya. To gyara kayan ka dai. Ba zai taɓa zama sauke mu raba ba. <laughs> Shaye-shaye babbar matsala ce ga rayuwar 'ya mace domin da wuri suke haukacewa. Sako daga Shamsuddin Ishaq Abdul fatahin. A yau da gobe ba ma sai an kai ga miyagun kwayoyi ba, hatta maganin da za ta sha in ba ta da lahiya ka iya mata illa da kuma jaririn da ke cikinta, in dai ba likita ba ne ba ta umarnin sha. Sako daga Sulaiman Hamisu Dukke Huntuwa. Akwai matsala sosai VOA Hausa domin shaye-shaye ga mace mai ɗauke da ciki yakan iya shafar abin da ke cikin cikin matar. Fatanmu dai ga masu irin wannan ɗabi'ar su gane cewa illa ce su daina, sako daga ukashi Abdulsalam Koko. Hakika shaye-shaye ba karamin illa ba ce ga ɗan adam musamman ma mace mai ɗauke da ciki zai iya cutar da ita kanta da kuma yaron da ke cikinta. Don haka ko da ba mai ciki ba shan magani ba bisa ka'ida ba yana da illa ga lahiyar mu da kuma rayuwarmu baki daya Sako daga Mubarak Bello Manji. Yau da gobe yin shaye-shaye ga mace mai ciki ba karamin illa ba ne ga kanta sannan shi kansa yaron da ke cikinta zai samu illa Sako daga Adamu Muhammad Sallau. Yau da gobe, shan miyagun magunguna ga mai ciki ai tamkar nema hanyar mutuwa ce gare ta da ma abin da take ɗauke da shi. zaka ga duk wanda hakan ya ritsa da shi suna huskantar matsalar kwakwalwa da dai sauran matsaloli waɗanda ba za su ƙirgu ba. Shawara ta anan ita ce ya kamata masu wannan ɗabi'ar da su daure su daina don inganta lahiyar 'ya'yansu. Allah ya saita zukatanmu kan daidai amin sako daga Sanusi Umar Ajiwa. Tofa, ai da ma kowa ya sayi rariya to ya fi san za ta zubar da ruwa. Babu juna biyu ma da yaya bare kuma juna biyu kuma ga maye. Shi kansa jaririn fa tun yana ciki ya zama dan maye tun da uwarsa ma 'yar maye ce. Sako daga Yahaya magaji Hammadu. tabbas ba karamar illa ba ce ga mace kuma ko da mijinta ne ke shaye-shaye ba ita ba wannan shan nashi zai iya haihuwar ma jaririn da za su haihuwa matsala sako daga hadiza matar sama'ila ahmad dikke allah sarkin namiji mai shaye-shaye ma yaya aka ƙare ballantana mace da ke haihuwa Allah dai ya kare mu sako daga Abdulaziz Adamu Fira hakan zai iya jawo mata matsala ga lahiyarta da ɗan cikinta sako daga Abubakar Ahmad Roni a gaskiya mace mai shaye-shaye tare kuma da juna biyu tana samun matsala sosai ma ga ɗanta da ma ita sosai wasu lokutan akan haifi yaro da cututtuka da dama matsalar ita ce duk lokacin da ta sha sai ta bugu kuma in ta bugu dole sai ta faɗi ƙasa. To kuma in ta faɗi ƙasa za ka ga ta taushe cikin kuma zai samu matsala. Sau tari mace mai shaye-shaye ba ta haihuwar ɗanta da rai. Don tun yana 'yan watanni ta kashe shi wajen shaye-shayenta, sako daga Bash Abba. Likitoci sun ce mace mai juna biyu idan tana shaye-shaye za ta iya samun ɗa maras hankali ko mai juyayyen ido, sako daga Bello jariri. Yau da gobe, hakika kun taɓo abin da ya daɗe yana mun kunci a zuciyata, domin hakan ya faru da wata a unguwarmu sakamakon shan syrup da ta daɗe tana yi, amma ta zo haihuwa abin ya zama aiki ja. ƙarshe mutuwa ta yi sako daga najiya usman tifuntuwa yau da gobe hakika shaye-shayen abubuwa masu sa maye da miyagun ƙwayoyi suna cutar da 'ya'ya mata ba wai sai masu ɗauke da juna biyu ba har ma da waɗanda ko arman ba su yi ba sako daga rabi'u muhammad kobo goro ba lafiyar ta kaɗai yake shafa ba har da yaron da ke cikinta sako daga gabriel allen Babu shakka idan har aka ce matsalar shaye-shaye ta hantsama har zuwa ga iyayen giji iyayen mu mata waɗanda su ne matallahon al'umma, to kuwa matsalar lallai kam ta wurta kuma ta zama gagara badau. Haka kuma matuƙar haka ta kasance to kuwa ya zama wajibi ga hukuma da malaman addini da iyayen yara maza da mata da sauran dukkan masu ruwa da tsaki wajen jagorar al'umma su haɗa hannu wajen magance matsalar. Sako daga Bashir Muktar Yusuf Zaria. A gaskiya wannan matsalar shan miyagun ƙwayoyi ba ƙaramar illoli take kawo wa mata masu juna biyu ba. Daga cikin illolin akwai zubar ciki, (cancer), lalacewar wani ɓangare na jikin jariri. Sako daga Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi. Miyagun ƙwayoyi kan yi wa uwa illa da ɗan da ke cikin ciki, kuma ko da an aiho shi, yaro zai kasance cikin yawan laulayi. Sako daga Husaini, Numan Adamawa. Yau da gobe, Ni a ganina shaye-shaye ba shi da matsala ga lafiyar mace mai juna biyu domin da yawan matan yanzu suna shaye-shaye amma lafiyar su kalau, Saƙo daga Bello Buhari Madaka Fulani zangon daura Katsina State Nigeria. Yau da gobe tabbas shaye-shayen kayan barasa na da matukar illa ga mace mai dauke da juna biyu kusan kowane lokaci likitoci suna haɗakarwa akan haka amma matsalar ƙara ƙamari take yi a cikin al'umma. inda za ka ga ɗiyar bahaushe kuma ɗiyar malami tana shaye-shayen kayan barasa kamar irin su tramol, kodin, wiwi, sigari tun tana 'yar shekara goma domin suna ganin yin haka wayewa ce. Za su fara abin kamar da wasa, kaga har sun yi arme tun suna ɓoye-ɓoye har mazajensu su gane. Kai, ba ma shi zai baka mamaki ba, sai kaga yadda matan arme ke haɗa camban shaye-shaye a gindin itatuwa kamar maza. idan wagga ta busa ta ba 'yar uwa. Wanda idan sun zo haihuwa kaga suna ta dogon naƙuda wata ma sai an yi mata tiyata a hitar da ɗan. Bayan an aihi yaron kaga jikinsa baƙi ƙirin saboda hayaƙin sigarin ya taɓa jikinsa. Muna hwata mata masu shaye-shaye za su gane illar wannan shaye-shayen kuma su daina. Da fatan wannan saƙo zai isa ga waɗanda wannan al'amari ya shafa. Sako daga kungiyar a taimaki al'umma Kwantagora. Salam yau da gobe, ai shaye-shaye kwata-kwata ma bai dace ga bil'adama ba, domin illolinsa suna da yawa. Baya ga wanda likitoci ke ta faɗa kullum, mu ma muna ganin illar a zahiri yadda za ka ga jikin mutum ya yi baƙi. Baya ga tsanar da ake nuna wa mai shaye-shaye a cikin al'umma, wallahi babban abin da ke ban mamaki ta yadda za ka ga mata na shaye-shaye kamar su kodin, benelin, whisky, tramol, wiwi, sigari da sauran kayan barasa. Ba 'yan mata ba, ba matan aure ba, wa'iyazu billah, wannan matsalar ta zama ruwan dare a cikin al'umma. Fatanmu dai Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar ta shaye-shaye. Sako daga Comrade Zakari Adamu Kantagora. gora. To Jamila kin daji amsoshin masu saurari. Yawa Allah ya kare mu Allah kuma ya sa masu yin wannan su fahimci matsalar. Saboda kai dai. Masu saurari kamar yadda muka ce yanzu haka muna tare da Dr. Hauwa Musa Abdullahi likitar mata da ke Kano. Salamu alaikum Dr. Amo alaiki assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina wuni Dr. ayyuka. Ah, ya aiki. Yawwa, to dakta kamar da yadda kika ji amsoshin nan tattaunawa tamu kamar da muka yi miki bayani matsalar yadda abubuwan shaye-shaye na sa maye suke shahwar mace mai ciki. tambaya ta ta farko idan muka duba a cikin amsoshin nan akwai kamar wannan muhammad umar azare da bello buhari madakar hilani wanda shi ya ce samsam ba illar da waɗannan abubuwa ke shi kuma cewa mu ba ma <laughs> Muhammad Umar shi ne ya mu ba mu da wani aiki banda neman mutane da masifa. Dakta saboda irin waɗannan masu kokonto wannan batu da gaske ne ku kamar a matsayin ki na likita mata suna zuwa wurin ku waɗanda kuke gani da suna da wannan matsalar eh, shaye-shaye abubuwan maye kuma ga ciki suna ɗauke da shi. Eh gaskiya hakika ana samu. kuma musamman ma a yanzu kin ga yanzu rayuwar ta canja ba kamar da ba hmm. yanzu abubuwan ya yi yawa su wayewa ta yi yawa su wannan sha'ashan ya zama ma kamar idan yara ba sa yin ba wayewa ba ce to kuma mafi akasari lokacin da za su fara wannan sha'ashan wasu a lokacin ma ba sa la'akarin cewa suna da juna biyu saboda wasu a ciki za ki ga suna da aure kuma mafi akasari wasu ba su da aure to wasu su ne suke jan wasu suke faɗa ga wannan harka. kuma ita harkar shaye-shayen kamar yadda kuka fara bayani da shi yake ganin kamar cewa ba ta da illa hakikanin gaskiya tana da illa ba kaɗan ba ga ita wanda take sha ga kuma jaririn da take ɗauke da shi da ita dai wacce take shaye-shaye wanci za ki ga cewa tana yi ne saboda ta kawar da wata damuwa da take damunta a rai wacce za ga idan sun sha ma kamar sun hau wani network ne wanda komai na rayuwa za su iya aikata shi ba tare da jin komai ba ba ma sa sanin me suke so kowane irin abu ne za su iya yi ba sa hayyacin su in ma kisa ne ya kama mutum zai iya aiwatar da shi wanda wannan za ga ya kasance ba wanda suka sayo illar ba su ma kansu suna samun illa a lokacin da suka yi wannan shaye-shaye domin aiwatar da kowane irin abu zai iya kai ka ga halaka to sannan kuma ga jaririn da suke dauke da shi kan hakika yana haifar da babban illa musamman ma idan ya kasance cewa ko ya kasance cewa wani guri na bangaren jikin jaririn bai riga ya ginu ba ko kuma ya kasance a bangaren jikin jaririn ya riga ya ginu amma kuma ya kasance ba zai yi amfani ba ko kuma a shiga cewa jaririn an haifo shi da wata tawaya a dalilin wannan shaye-shaye da ake yi to kin ga mu a tsarinmu na likitanci shi shaye-shaye ba karamar illa yake haifarwa ba shi yasa za ki ga cewa shi magani idan mai juna biyu ta sha shi akwai canje-canje da dama da mace take samu a lokacin da take dauke da juna biyu wanda wannan canje-canje yana shafar kowane bangare ta jikinta to shi sa zaki ga in ta sha magani ma ba zai narke da wuri ya bi jikinta ba amma ga jaririn da take dauke da shi saboda kasancewar hantarsa da kodarsa ba za su iya tace wannan maganin kamar ita inda nata za su iya tacewa ba to sai haifar masa da illa ba karama ba yawwa akwai hadiza matar sama'il ahmad dike ta ce tabbas ba karamar illa ba ce ga mace kuma ko da mijinta ne yake shaye-shaye ba ita ba wannan shan nashi zai iya haihuwar ma jaririn da za su haihuwa matsala dakta da gaske ne ko da miji ne ke sha abin zai iya taba jariri wannan gaskiya ne saboda ga mashayin taba in ya sha ba ai jikinsa take bi jininsa take bi duk da aka samu alaka ta aure auratayya tsakanin ta ita da shi a za ki ga cewa abin da yake cikin jikin sa sa in a jikin matar zai zuba shi wannan mani yana da sinadarin nikotin da yake a cikin taba saboda haka yanda zai mata illa haka zai ma jaririn illa haka kuma abin da za a haifo zai iya samun matsala da gaske ne saboda shi jariri yawancin lokaci mafi mahimmanci a rayuwar shi shine cikin sati goma da ɗaukar juna biyu domin a lokacin nan ne ake halittar komai na jikin shi zuciyarsa a lokacin ake halittar ta kwakwalwa a lokacin ake fara haɗa ta kafafu da hannaye a lokacin ake fara haɗa su ita kanta kwaye ido da lokacin kake haɗuwa sannan al'aurar ma a lokacin ake fara gina ta Mm. to kamar ga kwakwalwa tun daga lokacin aka fara za ki ga har akai a haifi jariri ita a lokacin tana ta ginuwa amma kamar su zuciya za ki ga duk yawancin wannan sauran kwakwan zuciya ne hannu ne kafa ne ido ne al'aura ne za ki ga cewa a cikin kwana saba'in duk an ga an gama halittar wa'annan abubuwa to shi sa ki ga magungunan da ake sha a cikin wata uku farko a lokacin da mace take dauke da juna biyu sun fi illa ga jariri sai kowane lokaci saboda babu illa da ba za su iya haifarwa ba saboda haka idan miji mashayin taba ne taba da yake sha taɓa jikinsa idan suka samu tarayya da matarsa za ta koma a cikin matarsa haka kuma hayakin da yake zuba idan tana kusa da shi ita ma tana zuba inda za ta haifar da illa a jikinsa haka za ta haifar da illa a jikinsa kuma haka kuma za ta haifar da illa da jaririn da take ɗauke da shi. Hmm. to ba mata ba ne ba kawai kenan ya kamata mata su ma su fara su sawa mazajen su ido su gaya musu zai shafi jaririn da ke ciki. Ya kamata su sani kuma su sanar da su illar irin wannan abubuwa. Amma dai ga matan su da suke ɗauke da jariran aikin ga ba ma al'ada ce mai kyau a ce ya mace tana shaye-shaye ba. Gaskiya. A kima da daraja ta mu da mu al'adar mu mun san cewa ya mace da take shaye-shaye ba kamilalliyar ya mace ba ce. Mm, Saboda zai haifar da illa daban-daban a tare da ita kuma babu namijin da zai alfari ko ya munna ya ce ya auri matar da take shaye-shaye mm-hmm. da haka amma dai ala kulli halin in aka tashi kira ana kira ga mazajen ana kira ga mata saboda in bin lallurai da canje-canjen da ake gani a jikin jarirai idan an haife su kin ga wani shaye-shayen tun kafin a nisa yana iya haifar da ɓari mm-hmm. kin ga an ɗauki ciki bai kai lokacin da ya kamata a haife shi ba ɓar da shi kin gani an yi asara sannan wani magunguna zaki da suna haifar da illoli ki ga cewa kamar yaro ba zai dinga girma a cikinsa ba ko a haifo shi da wata tawaya ga yaro ko wani bangare na hannunsa a sauye ko wani a lankwashe ko a haifo shi da karamin kai ko a haifo shi ba haɓa ko kiga an haifo su da tsaga a leɓen taka wawa kekiya kina iya hango komai na bakin su to duk irin mm. wannan babu abin da baya haifarwa wasu kuma cikin kwata-kwata kamar tabin hankali yara ne ga su jira amma wasu abubuwan da za su tun daga lokacin za ki yaran ba masu hankali ne za ki gane wani abubuwa a lokacin kuma da girma ya fara zo musu za ki ga cewa ba su da nutsuwa ba su da hankali kuma daga nan su za ki ga cewa su ma dai suna yin wasu dai ta'adu waɗanda ba lafiyayyen yaro ne yake yi ba hmm. to kin ga ai duk wannan illa ce da shaye-shaye ke haifarwa hmm. Yau akwai wani bayani da na karanta kamar a yawanci irin waɗannan ƙasashen turawa yadda ake gane mace mai ciki tana shaye-shaye an ci ɗaya daga cikin kamar alamomi mace sai ta ki zuwa awo kamar yawa rashin zuwa awo da mata ke a kasashenmu yana da nasaba da wannan shaye-shayen ko kuma kawai su dai rashin haɗakarwa ne ko kuma don mazajen su ba sa barin su shi yasa ba sa zuwa awo gaskiya mu rashin zuwa awo da mata ke yi ba shi da alaka da shaye-shaye mafi asali ma yawancin shaye-shayen ai matan aure ba su da yawa a cikinsu mafi yawanci za ga cewa matasa sun fi yawa a ciki musamman 'yan jami'a to amma zuwa awo da rashin zuwa awo ba shi da alaka da shaye-shaye yawancin rashin zuwa awo za ki ga cewa ya samu usuli ne tun daga gida al'adunmu ta'adunmu masu illa wa'inda mai yiwa al'ada ce a gidan nan ba a zuwa awo a'a uwar miji ce bata ba da dama a je awo ba a'a wasu al'adu ne da ko kuma wasu halaye da mutane suke ganin in sun je asibitin suke tsorata su kada su je awon ko ana kyarar su ko ana hantarar su kamar yadda suke faɗa da dai makamantan wa'annan amma a gaskiya ba shi da alaƙa da wai a ce saboda shaye-shaye ne ya saka ba sa zuwa asali ma mu akan samu matan auren masu shaye-shayen amma dai mu wannan an fi ganin shi ga wa'anda suke matasa musamman wa'anda suka suke a ko sakandare ko suka wuce gaba da sakandare amma masu auren ba sakai ake samun su da wannan al'adar ba sai dai wanda ko suke jami'a suka samu kuma irin kama a ce teenage influence abokai ko kawaye suka ja suka fada wannan bangaren da akwai binciken da ya nuna kwanakin baya satin da ya wuce ne ma da gwamnan jihar kano abin ya tayar mishi da hankali har ya sa doka cewa an zaɓi mata ɗari matan aure kuma ɗari da za a saka su a wajen yanda masu shaye-shaye ne saboda binciken da ya fito cewa kashi 37 din cikin ɗari a jihar Kano da aka samu masu shaye-shaye matan aure ne sai abin ya tayar mashi da hankali har aka ce za a taimaka musu wajen yaye su daga wannan harkar. kasancewa a Kano kike kuma ga ki mm, likitan mata kina ya kike ganin wannan abin yana faruwa yanzu duk da dai matasan aka san su da shi ya kika ga abin yana canzawa yanzu ga matan aure eh yana canzawa sosai gaskiya kuma kasancewar yanzu dai yanayin auratayya ma duk rayuwar auren ta riga ta canja saboda yawancin wayannan masu shaye-shayen da duk ake gani din da ake cewa mafi akasari matan aure ne hakika haka ne ko ni kaina na ji a labarai din kuma na gani a zahiri dan daga nan a ba tana ganin abin da yake faruwa mm. to hakikanin gaskiya su din wa'annan wa'anda suka samu bacin rai ne yawanci a gidan aure wanda kuma daga nan ne za su samu shawarar tsawaye daga nan kuma za a ja hankalin su su faɗa wasu abubuwa mafi akasarin su wanda ba su samu kwanciyar hankali a gidan aure ba ne mm. ba wayanda suke zaune da kwanciyar hankali da nutsuwa a gidan mazajen suke samun komai ba ne a wa'anda yawanci suke samun rashin kwanciyar hankali da rashin jituwa a gidan mazajen su ko daga nan ne suke fada wannan harkar kuma gaskiya abu ne wanda yake yawaita yanzu yana karuwa tunda kullum harkar maimakon sauki ta barbarewa take kuma gaskiya abu ne wanda ya kamata magabata su saka ido kuma wannan taimako da za a yi wa mutane ya kamata su lura su san cewa ana so a yi ne saboda a samu nutsuwar su amma ba wai a ba su taimakon ba su je kuma su ci gaba da abubuwan da suke saboda abin da yake faruwa yawanci ko faɗa shaya shaya ma kamar yadda ne musu bayani kawaye ne suke saka su wasu ba su haka ba daga shawara za a bara bilalin din nasu daga korawai saboda su samu kwanciyar hankali su manta da komai to daga nan abin yake nufewa akwai haka yana da kyau saboda yadda abin yake yawaita din gwamnati ta shigo ciki a taimaka musu amma hakika abin yana yawaita fiye da yadda ake zato mm. saboda tabarbarewar rayuwar aure a yanzu Dakta akwai kwanakin ba can mun yi hira da wata da muka gayyato ita kuma ta nuna cewa akwai matan da suna zaune lahiya lau da mazajensu su suna shaye-shayen ne wai domin su ji daɗin saduwa da mazansu. Kamar dai yadda abokai suke ba da eh, shawarar. Eh mm. yawa eh. To wallahi to ba ni da basaniyar wannan akwai abubuwan da ake na zan amma ba su shafi irin shaye-shaye irin wannan abubuwan da ake faɗa ba saboda su wannan abubuwan ya ba su da alakar kara wai harkar ni'imar rayuwar aure ko rashin ta amma akwai abubuwa da suke sha barkatai wanda suke amfani da su da su wanda a kai na ina kan yin a kansu mm. wanda suke sha ko musu da illa daban-daban mm. amma dai wannan shahata mafi akasari gaskiya iya mu da iya abubuwan da muka sani yanki bacin rai gaskiya yake sa su faɗa wannan abubuwan da rashin samun kwanciyar hankali kuma aka yi da rashin dace aka gama da kawa wasu ba ta da riba da ta da wannan harka ina da tambaya a nan wajen wannan rashin kwanciyar hankalin don kamar a kasashe kamar irin ta nan haka kasashe da suka ci gaba suna da irin mutanen da kamar yadda za ka fice a likitanci suna da wa'anda sun iya yanda sun karanci kamar psychology kenan suna therapy suna magana da matan aure saboda irin wannan rashin kwanciyar hankalin amma a al'adance kamar ba a haka in ma za ka yi hira da sai da hira da aboki ko kawa to shine yake sa mutane din sai a rika baka irin waɗannan shawarwarin ba tare da wani ilimi ba eh. mm. to mu a gaskiya kin san anan haka akwai rayuwa kusan ce rayuwa ake ta kai mazan da yawanci za ki ga ba sa barin matansu ma su je asibiti idan ba likita mace namiji ya duba su shi za yi da kuma wani har ya zauna da matarsa har ya hira da ita har ya ji me yake damunta har ma kuma ya iya kawo mata saukin abin da yake damunta mm-hmm. to kin ga wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke fuskanta wannan sako na jikin ko akwai ta a yanzu ba kasafai suke amfani ba sai dai a gurin da ake da wayewa mm-hmm. amma a gurin da ake da dukun kai zaki ga cewa daga maran da mijin ya lura cewa ta yi magana da wanto daga lokacin tashin hankalin zai kuma haɓaka karshen daga na kuma har kai ga mutuwar aure mm. to mu gaskiya muna da karancin wannan mazan ma ba za su yadda da wannan ba a yanzu idan abu ya fitar amma babu namijin da zai da a ce wata ko ladis ya kawo ne kuma akan cewa matsala ce wacce shi yake kawowa mm. a guraren da aka dan ci gaba akan samu iyaye ma da kansu kan kai ƴaƴansu ko wannan rafi mm. amma a gurin da ake da cewa inda kuma a nan wannan matsala ta wacce ake magana ya ki sami irin wannan an samu wanda zai zauna a yi magana ne ko a ji me yake da mafi akasari ma za ki ga cewa ko da ƙara ta kawo gida ta ce tana da matsala iya ma ba za su saurare ta ba sai dai a ce ta koma ta yi to daga nan ne kuma ta babu mm. yanda za ta yi kuma sai ta fara gaya a kawaye daga nan kuma a fara ba ta shawarwari marasa daɗi yanda za ta faɗa halaka sai neman benelin a halin da su iyaye da mahukunta aka su sa ido mm-hmm. duk abin da aka ce matsala ne aka kawo kara a kansa to a tsaya a saurara a kuma duba a gani a kawo mafita a cikin shi mm. saboda wallahi ranar alkiyama Allah sai ya tambaye ko hakkin abin da ya raina ya kamata a da ko wata kuma matsala game da wannan harkar shaye da shan miyagun kwayoyi da akwai masamarin da su ne suke sakawa 'yan matan basu ma san da akwai a ciki ba kamar idan sun sai musu dan abin sha haka mm. sai kiga sun saka musu an yi wannan a kasashen da suka ci gaba amma yanzu na ga yana faruwa haka sai kiga suna daukar hoton su suna sawa irin su Instagram su social media dinna su kuma matan ba ma san cewa an yi amfani ba sa cikin hayyacinsu kina ganin haka wallahi anan nan ma akan samu amma kin san irin wannan matsala a irin kasashe masu tasowa kamar najeriya ko da sun fito ma akan boye su ba a fito da su a faɗi amma a hakikanin gaskiya ana samu da dama amma ni abin da nake gani akan irin wannan abin ita tarbiyya daga gida take farawa mm. idan dai har kina da nutsuwar ki kina da tarbiyya ki eh, ba zai ma a ce wai ki tafi da namiji haife yana ce miki wani abu har kina sha ba musamman wanda baki san shi ba wanda baki san shi ba wanda baki to mm. irin wannan yana faruwa a wurare daban-daban mm. kuma ana gani gaskiya muna gani wani lokacin to amma hakikanin gaskiya ba abu ne wanda ake fito da shi a faɗa ba saboda su kansu yan matan ba sa so a sani kuma ba sa son a nuna kuma ko mm. da irin ya faru ma yawanci sukan yi dinayin su ce ba haka ba ne. amma a hakikanin gaskiya yana faruwa amma su mata su za su kula da kansu su za su kula da tarbiyyarka idan dai har ka samu cikakke tarbiyya kuma kana samun kula da gurin yan uwanka to kwaɗayi ba abin yi bane don kwaɗayi mabudin wahala ne kuma eh, zai iya faruwa eh, yawa dakta da zai kuka inda aka shimfiɗa a zahiri zai kuka saboda Allah to in magana ce ta neman aure idan soyayya ce ta zahiri ya inda zai je ya same ka ya san inda za ku zauna har inda za ku tattauna mm. magana Yawwa muna godiya sosai Dr. Hawwa da kika sake ba mu dama kika ɗauki lokaci cikin lokacin ki duk da ayyukan da ke gabanki kika sake amsar wannan gayyata ta mu kika taimaka mana da waɗannan bayanai mun gode sosai Allah ya saka da alheri. Masha Allah, masha Allah, Allah ya ƙara lafiya. Amin ya Allahu. Ya kan daina shan kar sare sanya muku bushe warwakwalwa. masu saurare abin da ya sauwaka kenan me za ki ce ne wannan wakar a ba ma wakar ba kawai so nake mutane su sani fa ana sa a su Instagram eh, da su WhatsApp da su yanzu babu wannan eh, sirrin ko da mata za su denying ana gani eh samari yan mata ku yi hankali samari suna zuba muku abubuwa ku sha ku hita daga hayyacin ku su dauki hotunan ku wanda ba kwa so uwarku ko ubanku ta ganku su kuma su sa a Facebook da Instagram har ma YouTube yanzu video to masu saurari abin da ya sawaka kenan sai gobe mun gode sosai shan sana sa ku zamo kan ku kamar kun yi gamo This program has come to you from the Voice of America, Washington.